بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya sake kaddara haduwan mu a wannan masallaci mai albarka wanda a yau muke daren juma'a daren tara kenan ga watan Ramadan hijira na da 444 wanda ya daidai da 30 ga watan March miladiya 2023 kamar yadda muka saba haduwa a irin wannan lokaci don ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma na wannan wata ta ramadan mun kwana a cikin wannan sura mai albarka suratul hajj mun tsaya jiya kan tafsirin aya ta 28 yau za mu tashi kan aya ta 29 sun maliyakudu ta fasa kuma أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم ليقضوا تفتهم وليوتوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق a jiya mun karanta wasu ayoyi da suka gabaci wannan wanda duk ayoyin suna alaƙa ne da abin da ya shafi aikin hajji aya ta ƙarshe da muka tsaya li yashhadu fi alahum Allah yace an shar'anta aikin hajji dan al'umma su halarci abin da zai amfane su na duniya da na addini wa yadhkuru kuma su ambaci sunan Allah fi ayyamin ma'aluma cikin kwanaki waɗanda suke sanannu alama razaqahum a bisa abinda Allah ɗin ya azurta su da shi min bahimatil an'am na dabbobin ni'ima fakulu minha ku ci wani ɓangare daga cikin wannan dabba ma'ana na hadaya wa ad'imul ba'isal faqir sannan ku ciyar da wanda yake matalauci mabukaci mai tsananin buƙata. to nan inda za mu tashi yau sai Allah ya ce sun mal ya ƙudu ta fasahu aliyu ɗan abi ɓalha ya karɓo daga ibnu abbas ya ce wa huwa wadu'ul ihram min halƙin ra'asi wa lubsi siyabi wa qassul azafir wa nahwi zalika ma'anan dai sun mal ya ƙudu ta fasahu sa'annan su kammala aikin hajjinsu su gama aikin hajjinsu ma'ana thumma liyaqdu tafatahum thumma liyaqdu hum. duk bayan abubuwan can da suka kammalu to daga ƙarshe sai su kammala aikin hajji. Abdullahi dan Abbas ce kammala aikin hajji yana faruwa daga cire ihrami daga jikinsu bayan an gama hajji kenan wa ra'ad ra'as akwai kuma aske kashi dama in kuma rane rage gashin zakai in kuma aikin hajji gaba ɗaya aski zakai kwalkwabo idan ka rage baka yi laifi ba amma idan ka yi kwalkwabo kuma ka fi dacewa Don manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da ya aikin haji da sahabbansa aka zo lokacin aski sai tashi yi addu'a ya ce Allahumma rahamil muhallikina ya Allah ka yi rahama ga waɗanda suka yi aski ƙwalƙwabo wasu na gefe suka ce wal muƙasuri na ya rasulallah da waɗanda suka rage su ma dai a sa su mana su ragewa suka yi ba kwabo ba annabi ya sake cewa Allahumma arhamil muhalliƙin. Allah kai rahama ga waɗanda suka yi kwalkwabo waɗanda suka sake wal muqassirina ya rasulallah. da waɗanda suka rage ya ma'aikin Allah annabi kan bai ji ba ya sake Allahumma arhamil muhalliƙin. ya Allah kai rahama ga waɗanda suka yi kwalkwabo suka ce wal muqassirina ya rasulallah. sannan lokacin ne sai ce wal muqassirin to da waɗanda suka rage su sai na uku aka sa su to kaga wannan ya nuna kwalkwabo din yafi a lokacin kammala aikin haji amma idan ka je aikin hajin tamattu'i yadda aka saba yi a yanzu to lokacin da ka gama umaran kar ka yi kwalkwabo za ka rage Dan in ka kwalkwabo lokacin da ka kare haji kuma zaka rasa gashin da za ka yi kwalkwabo din Dan haka yake cewa akwai yin aski kwalkwabo wa nusfi siyabi da kuma sanya tufafin gida wa qassul azafir a lokacin zaka rage kumba zaka rage farcen hannunka domin daga lokacin da zulhijja ta kama yadda kai ma a gida zaka yi layya baka yanke farce shi ma a can ba yanke farce yadda zaka yi yanka anan baka yin aski to shine ma mafi cancantan wanda baya aski domin akwai hadaya a gaban shi akwai abin da ya shafi wasu ayyuka na ibadan aikin haji don haka yake cewa sun mali ya ƙudu tafasahun sa'annan su kammala aikin hajjinsu su warware aikin hajjinsu wali yufu nuzurahum sannan su cika bakancansu abdullahi dan abbas ya ce ya'ani nahru ma nazara min amril badan duk wanda ya bakance na cewan zai yanka wani abu in ya kammala aikin hajji bayan hadaya da ke kansa to kuma dole zai sake yin abin da ya bakance a kai dama idan ka je aikin hajji lalle akwai yankan hadaya a kanka idan Allah bai baka abin da za ka yi hadaya da shi ba shi ne Allah ce za ka yi azumi uku a makka guda bakwai kuma in ka dawo garinku ma'ana azumi goma za ka yi kenan fasiyamu salatati ayyamin fil hajji wa sab'atin idza raja'tum tilka asharatun kamila za ku yi azumin kwana uku a can harabi, za ku dawo ƙasanku ko garinku sai ku ƙara cika shi guda bakwai din ya zama azumi guda goma cikakke kenan to idan mutum ya sake ɗaura wa kansa wani bakance yace idan har Allah ya kai ni aikin haji to ni fa bayan hadayan nan sai na yanka wani rago to bayan ka kammala wannan sai ka yanka wannan wa ma'ana wannan bakance da ka ɗaura ma kanka mujahid ya ce ma'anan wali yufu nuzurahum su cika su yace nazrul hajji wal hadi bakancen aikin hajji da kuma hadaya wa ma nazara al insanu min shay'in yakunu fil hajji da duk wani bakancen da mutum yayi wanda wannan abun yana cikin aikin hajji ma'ana kai alƙawarin shekaran da Allah ya kai ka aikin hajji kai fa bayan ka gama hajji sai ka sake dawafi so goma so dama shi dawafi ko a aikin hajji ko a umara ko ba a aikin hajji ba ko ba a umara ba kana iya zuwa ka aba ka yi dawafi kawai matsayin ibada ka yi gaba to sai kai wannan dawafin to ba laifi ka je ka cika wannan bakance da ka daura ma kanka kamar yadda aka sake ruwaitowa daga Abdullahi daga ibnu Abi Umar ya karbo daga Sufyan yake cewa wal yufu nuzurahum yace nuzurul hajj bakancan aikin hajji mutum yana zaune yace alƙawari nayi idan ɗan uwana wane ya warke ko ni da kaina jinya da nake yi idan na warke ko bukata kaza da na sa a gaba in dai har Allah ya cika min abin da nake nema to nayi bakance sai na je nayi aikin hajji bukatan ta biya ga abin zuwa aikin hajjin to dole sai ka tashi ka je kai wannan aikin hajji. amma ba kada abinda zaka je hajji to kada ka yi bakancan za je hajji dan manzon Allah ke cewa bai halatta mutum yayi bakance ga abin da bai mallaka ba kai ne baka taɓa mallakar naira dubu ɗari ba sai ka yi bakancen in ka warke wane ya warke za ka yi sadaka da miliyan za ka yi sadaka da miliyan miliyan na waye ko kuma ka duna wani gida in dai har bukata ta tabiya zan yi sadaka da wancan gidan to gidanka ne bai halatta ba annabi ya ce kada mutum ya yi bakance cikin abin da ba shi da mallakinsa to an ka da abin da za ka je hajjin sai kai kancan to sai ka buga sai ka nemo ka je kenan dama shi bakance asalinsa makaruhi ne ba wani abun so ba ne kada mu ya ga wata ibada ce yace in bukata ta ta biya zan yi azumi kaza ai zan yi aikin hajji kaza zan yi qiyamul laili kaza zan yi sadaka kaza annabi ce Allah yana shako marowaci ne dan ya ƙwaƙulo abin da ya rowa ki bayarwa sai Allah ya matso bakinsa sai yi can. dama baka sadaka kenan sai in wananka ya warke dama baka sadaka sai in bukatan ka ta biya sai Allah ya biya ma bukatan dan a ciro abin da kake rowansa da haka asalin bakance makaruhi ne da haka yace faman fa kullu man dakhala al-hajj fa alayhi min al-amal fihi fi tawafi bil baiti wa bayna as-safa wal marwa wa arafa wal muzdalifa wa al jimar ala ma amaru bihi yace da ka duk mutumin da ya shiga aikin hajji wajibi ne a kansa ya sauke duk wani nauyin aikin hajji da ke kansa tun daga dawafin ɗakin Ka'aba yi tsakanin Safa da Marwa zuwa Arafa kwanan Muzdalifa jifan shedan da duk abin da aka umurci mai aikin hajji ya yi, dole ne kai sannan kuma Allah ya ci gaba da cewa wali ya tsufu bil baitil atiq wal dama yake cewa sun mal yaqdu tafasahum wali ya tsawafu bilbaitin atiki sannan kuma su yi tsawafi a wannan ɗaki da Al-Atik, al'atik alƙadim wannan ɗakin ka'aba da ɗaɗɗiyar ɗaki ai je mun ji tarihinta tun zamanin annabi ibrahim aka yi ginin kaga da ɗaɗɗan ɗaki ne da aka yace sai su yi tsawafi a wannan ɗaki wacce ta daɗe yana nufin mujahid ya ce ya'ani abbawaful wajib yawman nahar tawafi na wajibi a ranar yanka ka san idan ka je aikin hajji tawafi da za ka yi tawafi ne guda uku akwai tawaful qudum akwai tawaful ifazwa akwai kuma tawaful wada tawaful qudum tawafi ne wanda yake cikin aikin umaranka wanda kusan da shi za ka fara ma ai to bayan ka gama ka je ka yi eh tsakanin safa da marwa ai dama ka gama umara to wannan bangaren umara yanzu anan ana maganan bangaren haji to bangaren haji ai shi ma akwai tsawaful ifada ran da kuka fito ranan takwas ga watan zulhijja idan kuka fito akwai dawafin da za a yi sunan wannan tsawafi na haji tsawaful ifada ma'ana tsawafin fara aikin haji to wannan tsawafin yanzu ake magana tsawafi na wajibi wanda dole ko da mace ce ya zama daidai lokacin da za ta yi tana al'ada ko tana biki to dole ta tsaya in tsarkinta ya zo ta zo ta biya ko kuma ta bar shi za ta zo ta rama wannan dole ne shi yasa yace alwajib yawman nahar wanda ake yin sa na dole a ranan yanka akwai kuma tawaful wada'i wancan tawafin bankwana ne shi wancan sunna ce shi baka yin zama sai ran da za bar makka a ran da za bar makka ne za ka yi ma'ana an ce jirginku zai tashi gobe to yau ɗin nan za ku baro makka to yau ɗin za ka yi mai yiwuwa yau ɗin za ku bar makka ku kwana a madina ko ku je ku kwana a wani gari misali to ran da za ka baro makka ranan ne za ka yi ɗawafin da za ka yi wannan ɗawafin za ka ce ai jirginku sai jibi zai tashi da ka ci gaba da kwana a nan ma'ana sai gobe za ka bar makka to gobe sai ka sake shi na ban kwana ne in ka yi ba ka sake kwana a garin to amma shi ɗin idan mace ce ta je sai zama tana al'ada ko biki ba komai ta tafi kawai dama shi ba wani wajibi ne lallai lallai ba don ya samu a safiya an je aikin haji ran da za a baro makka sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a kira matansa da suka zo duk su tafi ta aka ce aika tsafiya ita kuma ba ta yi dawafi ba sai ce la'allaha tahbisuna yanzu ta tsayar da mu kuma ya doka dawaful ifada ne sai ce wani dawafin ne ma ba ta yi ba aka ce ba wa wada ita ta bari kawai mu tafi kenan aikin haddin ta ya kammalu in dai wannan ne ba komai to amma ta wajibi da yake magana na raumun nahar wannan na ifaga din wancan kaga na umara ce bangaren umara wannan ana maganan bangaren hajji ibnu abi hatim ya kawo hadisi da isnadinsa wanda ƙarshe take zuwa ga ibnu abbas abdullahi dan abbas yake cewa a suratul hajj yaqulu allah ta'ala yace amma ko kana karanta suratul hajj kuwa domin fa Allah yana cewa wal yatawafu bil baitil atiq su yi dawafi a wannan daki ta Ka'aba da daddiya fa inna akhirul manasik at-tawaf bil domin ƙarshen ayyukan ibadan aikin haji yana karewa ne a tawafin da daddan taki wannan wani tawafi yanzu ibnu abbas ya magana tawaful wada'i tawafin barin makka wanda zaka bar makka zaka yi na bai bai ai da shi ka kammala aikin hajinka qultu nace wa haka za sana'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ai manzon Allah ma haka yayi fa innahu lamma raja'a ila mina yawman nahar bada biramil jamrati don manzon Allah a ranan da ya koma zuwa mina a ranan yanka ranan hadaya bada biramil jamra annabi ya fara ne da jifan duwatsu domin dama ranan layya da ake yin ibadan layya wanda yake aikin hajji sallan idi ba nashi bane baya gaban shi shi yasa Sheikh Usaimin ya yi jan kunnen nan cikin littafin fiqhul ibadat yace da dama mahajjata sai ka gansu ranan idi suna ta gogoriyon tafiya idi yace waye lazimta maka yace aikin hajji wannan uh, idi baya gabanka ibadojin da suke gabanka sun girmi sallan idi sallan idi na waɗanda ba sa cikin aikin hajji ne domin kai ranan abubuwan da suke gabanka suna da yawa akwai jifa akwai tawafi akwai aski akwai kaza ina kake da wani lokacin sallan idi ba ruwanka da sallan idi bai shafe ka ba da haka yake cewa manzon Allah da ya zo mina ranan yanka farkon abinda annabi ya fara da shi ramyil jamra jifa jifan ta kwankwami gari na wayewa bayan ya idar da sallah annabi sai tafi ramya farama ha bi sab'i hasayatin annabi ya jifa da tsakon kwami guda bakwai ƙananan duwatsu ne ba manya ba ka san wani sai ya je wai tun da ya ji an kira abun da jifan shedan to wai bari ya ɗau manyan duwatsu kaga yana haka in ana nuna maka bidiyon wasu sai ka ɗauka komedi ne da gaske ne kaga mutum yana ku yi tsalle ya kai wanda bar shi yana gara shedan a'a Ramil jamra jifan tsakuwa kawai ko ɗan ƙarami ka jefa Allah ne zai ɗaura ma in akan shin akan shin ai amma ya ɗauka shedan ne a kwance na yoda mishi da haka takonkwami ƙananan duwatsu ba laifi ma suka ce sai ka je wurin inda aka zubar da duwatsun kai ma sai ka ɗidi wasu bakwai a ciki sai ka yi amfani da su ba sai ka je da naka wasu ba da haka yake cewa annabi ya jifa da takonkwami bakwai sun mana hara hadiyahu sannan ya je yanka hadayansa kaga farko yayi jifa na biyu ya je ya yanka na uku wa halaka ra'asahu ya je ya aske kansa sannan summa afada faqafa bil baiti sannan ya je tawaful ifada wato ya je wannan tawafi din tawafin ne karshe dan haka abu hudu ne jifa yanka aski tawafi abu hudu ne ranan layyan to waɗannan abubuwan sun ishe ka aikin ka yi ne ya zo cikin eh, bukhari da musulun abdullahi dan bas ya ce amaran nas an ya kuna akhira ahadihim bil baiti at-tawaf illa annahu khaffafa 'anil mar'atil al-ha'id kaga maganar da an umarci mutum da mutane aikin kajin su abinda za su yi karshe shine tawafi sai dai an yi rangwame ga mace mai haila kaga wannan muka yi bayanin ɗazu wanda ya nuna ba dole lalle ba in tana haila shi kenan an ɗauke mata to ala ayi hali waɗannan abubuwa hudun ba lalle a jere ake yi ba don ka yi a jere ka bi jerin hadisin ka fara jifa je ka yi yanka aski tsawafi amma sai ka je ka fara da aski ka je ka yi jifa ya yi ka fara da hadaya sannan ka yi jifa sannan ka yi tsawafi ya yi duk yadda ka jujjuya ta yi don ranar abin da ya faru manzon Allah da ya bi abin a jero suka bi yadda annabi ya abin a jere sai suka ga wurin manzon Allah ya rasulullah ni ban sani ba ai sai na je na fara aski tukuna sannan na je na yanka sai annabi ya ce al wala haraj ba matsala je ka wannan yazo ya rasulullah ni kuma sai da nayi dawafi sannan nayi kaza ce ba matsala ba matsala wannan yazo ya rasulullah ni kaza ce ba matsala ba matsala ba wani tambaya da aka yi annabi ce kai kuskure duk wanda ya zo da tambayar ni ai ga yadda na jirkita ta annabi ya ce ba matsala ya yi ka to wanda ya ruwaito jerin aikin hajjin manzon Allah babu kaman Jabiru dan Abdullahi domin ya zama cikakken dan jarida ne shi da annabi ya fita hajjin tun daga fitan annabi a gida ya fara bin diddigi har aka je aka gama komai shi ya ruwaito su duka hadisin shi ne fi tattara komai na aikin haji shi yasa Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya dauko hadisin yamshi sharhi ya fito da shi filla filla game da aikin hajji yasa wa littafin suna sifatu hajjin nabi sallallahu alaihi wasallam kama rawaha anhu Jabir bin Abdullahi yace sifan aikin hajjin annabi kamar yadda Jabiru dan Abdullahi ya ruwaito hadisin haka ya ruwaito abin ɗaya bayan ɗaya sannan yake cewa bil baitil atiq ku je ku yi wannan tawafi a wannan ɗakin Ka'aba ɗaki wacce take da ɗaɗɗiya ma'ana ɗaki ne wanda an gina ta da daɗewa wannan mun riga mun gabatar da bayani a kan satin ajiya shine wal yatawafu bil baitil atiq yace zalika wa man yu'azzir ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور شرفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخفته الطير فتخفته الطير أو تهوي na'am Allah maɗaukacin sarki a waɗannan ayoyi da malam ya karanto Allah maɗaukakin sarki yana mai cewa wannan umarni da Allah ya yi na ayyukan ɗa'a wajen gudanar da ibadan aikin hajji da kuma irin ladan da mai aikin hajji yake samu masu tarin yawa shi ne Allah ce zalika ma'anan zalika a nan, wato waɗannan abubuwa da suka gabata na abubuwan da suka shafi ɗaiɗaikun ibadoji na aikin hajji ɗawafi aski kwanan muzdalifa menene menene sa'ayi tsakanin safa da war duka duk waɗannan ayyuka na ɗa'a ɗin nan shine zalika waɗannan ayyuka na ɗa'a na aikin hajji wa man yu'azzim hurumatil duk wanda ya girmama alfarmomin Allah ma'ana wa man yajtami ma'asihi duk wanda ya nesanci saba wa Allah wa maharimahu ya nesantu daga abubuwa da Allah madaukakin sarki ya haramtar wa yakunu irtikabuha aziman fi nafsihi domin lokacin da kaje kake aikin haji kai alhaji ko ke hajiya da kuke gudanar da ibadan aikin haji zakke ma alfarman Allah a wannan lokacin zunubi ya fi girma a kan zunubin da mai aikin hajji zai yi in wanda baya aikin hajji zai samu zunubi goma ne mai aikin hajji zai samu zunubi ɗari ko dubu saboda can alfarman Allah ne can wuri ne da aka bashi kula shine wa man azzin hurumatilla, duk wanda ya kiyaye girmama alfarmomin Allah dama menene hurumat menene alfarma kiyaye haram ai alhurumat jam'i ne na haramun haramun da Allah ce kar ai sai baka yi ba to shine ka kiyaye alfarman Allah me yasa ba za ka yi kaza ba wannan alfarman Allah ne kar ai me ma'anan alfarma Allah ya hana yin abun to ba za a yi ba to alfarma kenan to mutumin da ya je aikin haji ya nesanta kansa daga abubuwa da aka hana shi na sako. bai zakke ma manya-manyan zunubai a waɗannan lokutan ba fa huwa khairul lahu inda rabbihi wannan kiyaye haram da yayi alkhairi ne gare shi har wurin ubangijinsa domin idan ya zakke manyan zunubai ne to idan ya kiyaye bai yi ba to yana da alkhairai da yawa wurin Allah ai falahu ala zalika khairun katir zai samu alkhairai da yawa wurin ubangiji wa sawabin jazil zai samu ladaddaki masu nauyi Fakama kama ala fi'il ta'ati kamar yadda wajen aikata ayyukan ɗa'a sawabun kasir akwai lada mai yawa wa ajrun jazil akwai lada mai nauyi kazalika to haka ba. ala tilkal muharramat a bisa waɗannan abubuwa na haram wajtinabil mahzurat da nesantan abubuwa da aka tsawatar qala ibn jurayj al-imam ibn jurayj yace qala mujahid fi qawlihi mujahid yace zalika wa man yu'azzim hurumatillah qala sai ce alhurmatu makka ai alfarman ita ce makka wal hajj wal umra da kuma aikin hajji da umara wa mana hallahu anhu da kuma duk abinda Allah ya hana min ma'asihi kulliha daga duk wani ayyukan sabo da kasan an hana to in ka je can hanin suna nan sai dai ma in ka je a ƙara maka wasu hanin dan a can ba a farauta ko da kaga naman farauta kana cikin ihrami dabban farauta zo cewa a gabanka ba ruwanka masu farauta sun bi shi su ba sa cikin aikin hajjin suka zo ina wannan naman sai ka ce nan yayi to kai ma ka fada ka fada cikin almahzurat abubuwa da aka hana ka zakke don haka sai ka fara mai nauyi ya hau kanka don haka duk abin da aka hana mutum yi to idan ya je can fahanin na da ka kada mutum ya ɗauka ya je harami ai ba komai za ka yi majalisa gindin ka'aba kana gulma za ka zauna a cikin masauki kana gulma wani zai zauna yana karta wani zai zauna yana cata akwai masu lido akwai har masu luwaɗi akwai masu yi don wani tsafin nashi zai nuna mishi za a biya maka bukata sai ka je ka yi luwaɗi amma fa a makka wai makka ita ce wuri da tafi ko ina alfarma to a keta mata alfarma wai shi Allah in ba ana mishi tawaye ba Allah baya biyan bukata da aka sai an je an yi irin wannan ba shine irin sa ba wanda malam Kabiru Gombe yake bada labari ta je aikin haji tace ita ta ga Ka'aba ba aka yi aka yi tace ta ba ta gani aka kama hannu aka sha ba tace ta ba ta ji komai ba karshe da bincike bincike me ya nuna tsatsuba ta yi sasu ba ta yi na ɓatar da kishiyarta da kashe ta an je sai da aka tona kabari aka yi kaza aka raba mai gidan da matar duk ga suna yace dole ba za ki gari ba bai fi shekara biyu ko uku ba shaga bakar gero shi ma ka ya faɗi irin wannan yana makkan ma sakon ya fito an je aikin haji ga wani ya zo wurin ka ba ya ce wallahi ya gani aka ce makawa ne yi ta gashi ina kallon ka ga ina kallon ka ga ka aba fa ya ce wallahi baya gani aka buga aka buga ina sai wannan akwai matsala aka tafi da shi masaukin sha kar gero aka ce malam ga matsala fa yace ma ba ka gero yace suka je dai yanda kai baya gani yace ga ya mana ko wani laifi da kake tsakanin ka ya gama miki tambayoyi ya nuna dai ba matsala ce to ka zauna dai kai ta istighfar akwai dai matsala da ka goyi to kaga duk akwai ire-iren waɗannan mutum zai je kaga akwai matsaloli ka duba fa a shekaran 2011 ne Saudiya ta rika koran 'yan Najeriya musamman mata waɗanda sun je ba muharramai ko ba mazajensu wasu suka yi ta surutu su su'udiya sun san me suke gani don suna tafiya ne a bisa mazabin malikiya mazabin malikiya wannan kai mazabin hanabila mazabin hanabila kuma tana tafiya kan hadisin da annabi yake cewa mace ba ta yin tafiyan bulaguron da za a yi kwana ɗaya ko kwana biyu ko uku ba tare da muharrami ba da haka in mace ta je ba muharrami za a kora ta to galibi matan da suke zuwa ba muharramai fa hada musu mazajen biza ake yawa ga su a sun sani da haka kawai in saudi ba za ta karba ba sai da mijinki to kawai a airport din sai ce kai da matarka ta biza ka da an je eh mata ta ce eh mata ta ce to a haka fa barna yana faruwa wani dama dan iska ne in ya je zai fara bibiyanta sai ya lalata da ita a can makkan fa in ta ki sai ce to za mu raba gari zan fasa taya ka san ya fasa taya ita za a kora ba shi ba sai ta ba shi haɗin kai wata da aurenta a gida wata ba ta da aure ana samun matsaloli irin wannan lokacin ina makaranta a Kano ana ta surutan ko ta mata muna karantar da yaran su ce ana magana sai nake cewa gaskiya su da an dubu matsala ta ce ai malam baka taba zuwa wurin bane da ka gane matsala ta ce shekaran da suka je akwai yarinya budurwa a ɗakinsu ta zauna su ɗaya yarinya in tabbatin asuba ba ta dawa sai dare za ta zo da buredi irin na su'udiyya da gurasa irin nasu an ɗan ba ta irin zamzam an ɗan ba irin faro nasu na can lalata take bi ana lalata da ita waɗannan Ah, larabawa din nan dan akwai yan iska da kaga akwai yan iska nan laraba ma akwai su su kuma ba wanda suke burge su kuma sai bakaken fata kanan yadda kai kuma sai faran fata kana ta fara ko aljana shi kuma baka ko gawayi kenan dan haka lalata suke da su sai ta ha hado mata biredi kaga yar kwadayi biredin makka <laughs> ka barta sai to wallahi suke tilata ta iya wa'azi da nasiha sun mata masaukin ta kiji karshe matan suka yi magana ma askarawan aka zo aka kore ta aka canza mata masauki suka ce ba za zauna da ita a ɗaki ba ta ce wannan kaɗan kenan kaje ka ga ɓarnan suna da yawa to annabi ya faɗa duk ɓarnan da za ka yi a duniya ɓarna ne da zunubi amma al al'ilhadu fil haram ɓarna zunubi laifi a harami girman ya fi girma sosai zunubin yana da girma ne matuka sai ga mutum ya je hajji ya dawo amma ba zai dawo ka yaumin waladathu ummuhu ba kamar yadda muka faɗa jiya yadda in ka je hajji zaka dawo ran kamar ran da mahaifiyarka ta haife ka ba zunubi ko ɗaya a kanka da yawa ba za a dawo haka ba duk an zuzzubar da aikin lada yanzu ko a talabijin kake gani fa ranar arafa ka dogi asaran da mutanen mu suke yi ana tsaye a arafa ana azkar ana karatun qur'ani ana ibada in an hasko maka zai ga mutanen mu sun tafi rungon don larabawan nan wannan ta je sayan sarka wannan ta je sayan haƙorin eh, menene makka wannan gwanjon makka a sai kaza a sai ka su sun kare nasu a sayayya galibi kuma dama yan zuwan banzan nan ne yan siyasa ne suka biya musu shi bai san zafin kuɗin ba to ba abin da ya iya shi ma ya je yawo ne ya dawo shi dai ga birni shi ne ta salfi ya ta salfi ta dr sani ta yi aina ahalu salfi to shi dai ta salfi ya kware an ji ma turo hoto an jima ya turo hoto ba abin da ya tsina na ibada to kaga wannan asara ne dan haka yake cewa zalika wa man yu'azzim hurumatillah fa huwa khairul lahu inda rabbih sai ce wa uhillat lakumul an'am Allah ce wa uhillat lakum kuma an halatta muku al'an'amu dabbobin ni'ima illa ma yutula alaikum sai dabban da an karanta muku haramcinsa ma'ana idan kuka je aikin hajji an halatta muku duk dabbobin ni'ima wanda za ku yanka hadaya da shi ko ka yanka raƙumi ko raƙuma ko sa ko saniya rago ko tinkiya akuya ko tauri. duk waɗannan su ne samaniyata azwaj min ad-du'an ithnayn wa min al-ma'z zuwa ƙarshe waɗannan dabbobi nau'i guda takwas da su ake yankan hadaya layyama da su ake yace to an halatta muku waɗannan dabbobin ni'ima ba dabban da kai kenan fa yana nufin da duk wasu dabbobi banda waɗannan duk wani dabba ya halatta ka yanka ka ci ba a hadayan ba in a hadaya sai waɗannan dabbobin ni'ima amma in ba a hadaya ba nama da zaka saka ci duk an halatta illa ma yutula alaikum sai aka yi istisna'i banda dabbobin da an karanta muku ina ma'anan an karanta muku dabbobin da an karanta muku cewa su ɗin su haram ne, kaman kare, kaman alade, kaman kaza, duk dabban da an kira ko mushe ko jini, ta waɗannan haramtattu ne, ko dabban da ba a yanka ba, azaba mai da duka sai ya mutu, ta wannan ma ba za a ci ba. A taƙaice, ƙa'ida ce ta usuliya za ka tafi da shi, duk wani nama da ka gani ya halatta ka ci. sai naman da aka kira maka sunan shi aka ce banda dabba kaza ko kuma dabban da an baka sifan shi in baka ba duk wani dabba duk wani tsuntsu duk wani kaza ya halatta ka ci kowanne wanda aka kira maka sunan shi cewa banda shi to shine kawai banda shi to a ciki za ka kawo mushe za ka kawo kare za ka kawo alade za ka kawo kaza da kuma waɗanda an ba da sifofinsu kullu zinabin duk wani dabba mai fika wa zi maqlab da mai farata ma'ana fika akwai dabban da da kwaran gaba yake farauto naman da zai ci to wannan an haramta ko kuma dabba mai farata tsuntsaye masu farata da farcensa zai kango dabba ga barka ta haka sai ya fara ci wannan shi ma an haramta to in ba ire-iren waɗannan ba to sauran duk an halatta to don haka yake cewa zalika wa man yu'azzimu nan yake cewa fajtanibur rijsa min al awsan daka kunne sanci najasa min al-awsan daga cikin gumaka ma'ana duk gunki najasa ne min al-awsan karka ce wasu gunkin ne da najasa wasu ba najasa a'a min dinnan tab'idiyya ne ba min lil jinsi bane minal ausan kenan ku guji duk wata najasa ta gunki ma'ana duk wani abun da ba Allah ba aka ce Allah ne to kazanta ne bu qawla zur sannan ku guji ku nesanci maganan zur shedan zur maganan ƙarya kenan ƙirƙiro ƙarya ka guji yinsa, sa shedan ƙarya baka ji ba baka gani ba ka je ka bada shedan eh da kai aka yi ana yin irin wannan da dama za ga yanzu mutum zai mutu ya bar dukiya don a nemi a danne haƙƙin marayu a ji a ɗauko lauyan ƙarya da shaidun ƙarya zo su yi ta rantsuwa a kai wallahi dukiyan na kaza ne wallahi dukiyan na kaza ne don a danne haƙƙin bayan Allah baka ji ba baka gani ba ka ba da shaidan ƙarya to shine hadisi ne ai yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annabi yana zaune yake gaya wa sahabban shi wani hadisi karshe da ya zo na kalman karshen annabi yana zaun yana kishingide ne suka ce ya miƙe ya zauna ya ce ala ku saurara wa qawlu zur da fadin zur wa shahadatu zur da shaidan zur ala wa qawlu zur wa shahadatu zur ala wa qawlu zur wa shahadatu zur yana ku saurara furucin zur da shaidan zur annabi yana ta faɗa sahabbai suka ce muka gafa annabi ba shiru zai yi ba sai da muka ce laitahu kai tun mai hali irin wannan suka ce sakata sannan annabi ya shiru dan al'amarin ba na wasa ba ne kenan yace hunafa alillahi ma'anan hunafa alillahi ay na lillah masu tsarkake addini ga Allah masu ikhlasi mukhlisina na lahuddin sun miƙar da addini a akai suke tafiya munharifina anil babil sun karkace ma ƙarya ilal ila alhaqi sun nufi inda gaskiyan yake shine hunafa'a lillah sun miƙe da ikhlasi aikin hajji ibada tsaye da tauhidin Allah kadai ghaira na bihi ba sa cikin masu yi wa Allah shirka ba sa yi wa Allah shirka me yasa wa man yushrik billahi domin sun san duk wanda yi wa Allah shirka faka annama kharra minas sama'i kamar ya fado ne daga sama san me ake so a ce maka tauhidi din nan misalin tauhidi shine sama kawai sama din nan shine tauhidi shine misalin da yanzu Allah ke bugawa anan wa darabna lakumul amsal kenan to Tauhidi shine sama duk wani mai tauhidi a sama yake to duk wanda ya saki tauhidi yayi shirka to ya fado ne daga tauhidin wato saman zai sake shi ka bar jikina ka yo ƙasa mushriki baya zama a kaina shine faka annama kharra minas sama duk wanda ya sake yayi shirka kamar ya sukuto ne daga can sama fataqbuhu tayru tsuntsaye suka rika takan shi to yanzu daga nan sama na ɗaya kawai a sako ka ka faɗo ya za ganka ai brutality kenan ka tarwatse ne ai dan ba yadda za a yi a gagawanka wuri ɗaya, ai kai ba za a gama daga nan zuwa nan a wuri ɗaya ba daddai ka watsa tun kafin ka yo kasa iska ya ɗaiɗaita ka to kaga fatahfufahu dairu tsuntsaye ne za su rika tunta can a wancan garin ya tsinci ya tsanka daya wani tsuntsu ya tsinci kafanka can ta can shine fatahfufahu dairu tsuntsaye su rika su rika takan shi sun samu abinci irin tsuntsayen dajin nan au tahwi bihin rihu ko kuma iska ta rika kada shi min makanin sahiqin daga wuri wanda yake mai nisa a can sama a sako shi iska ne zai rika guguwa da shi yana kado shi ya halaka ya lalace to wannan shine mushriki kenan in bai bar shirka ba to ya sani ga yadda misalin sa yake dadda yake in bai ga misalin a aikace a duniya ba to ya jira a lahira in ko baya so to ya tuba sai ce zalika wa man yu'azzim sha'air Allah zalika wa man zalika wa man yu'azzim sha'air Allah fa inna min taqwa لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم نحلها إلى البيت العتيق yake cewa zalika waɗannan abubuwa duka da aka ambata a baya wa man yu'azzim sha'airallahi duk wanda ya girmama sha'a'irallahi ma'ana awamirallahi duk wanda ya girmama umarnin Allah umarni mabambanta ɗaya bayan ɗaya duk wanda ya girmama su ina ma'anan girmama su aikata umarnin kawai su ne sha'air wato baji ne asalin sha'air jam'i ne na sha'ira baji ne tambari ne to menene tambarin musulmi bin Allah shine cewa man yu'azzim sha'air Allah duk wanda ya girmama tambari umarnin Allah maɗaukakin sarki ya bi su daidai wa daida fa innaha to lalle ita bin umarnin Allah ɗin. girmama sha'airul lahin min taqwal qulub tana daga cikin alamun tabbatar da tsoron Allah cikin zuciya ma'ana duk mutumin da ka ga yana bin umarnin Allah sam to alaman da yake nuna maka tsoron sa har cikin zuciya akwai kar ka ga mutum yana bin umarnin Allah ɗaya bayan ɗaya ka ta ƙarya ne riya ne ba don Allah ba ne ai mun san sai ustazan banza kai ta sa hijabi kaza kaza kawai ya zo daga dangale wando kaza kaza duk ƙarya ne a'a kai din yanzu kai ne mai matsala kai ne mai izgili wa addinin Allah ka je ka dobi matsayinka cikin suratul tauba dan haka yake cewa duk wanda ya girmama umarnin Allah to girmama umarnin Allah din yana nuna akwai tsoron Allah cikin zuciyar me shi menene umarnin Allah wa min zalika ta'zimul hadaya hidaya Me aikin hajji girmama sauke hadaya da Allah ya daura masa wal budun imma al budun zai yanka raƙumi zai yanka me zai yanka yayi kokari ya yanka kamar yadda al-hakam ya karbo daga muqsim shi kuma ya karbo daga ibnu abbas yace ta'zimuha istimanuha idan Allah ya hore maka ka je aikin hajin, idan ka tashi yankan hadaya ka nemo dabba babba wani dabba ya fi nama nemo raƙumi ka nemo mai mai ka nemo mai kitse in je akwai kuɗi sai babba wastihsanuha ka nemo mai kyau amma in kuɗinka na rago ne to iya kuɗinka iya shagalinka kenan yake cewa wa qala bunu abi hatim ibnu abi hatim ya fada ya kawo har zuwa ga isnadi ya take kan ibnu abbas ibnu abbas yace zalika wa man yu'azzim sha'air allah qala yace al-istismanu wal-istihsanu wal-istizamu ka nemi dabba mai mai ka nemi dabba mai kyau ka nemi dabba mai girma abu umama dan sal yace kunna nusamminul udhiyya bil madina a madina idan zamu nemi ragon layya muna neman mai kitse mai mai wacce ta koshi wa kanal muslimuna yasmunun musulmai ma in suka tashi yin layya suna neman rago suna neman dabba wacce ta koshi ta yi kitse ta yi mai haka al-Imam al-Bukhari ya ruwaito hadisi Abdullahi Abu Hurairah ya ruwaito yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace damu afra ahabbu ila Allah min dam saudawaini yana nufin Allah ya fi son dabba kosheshe a kan ramammiya amma hadisi ne da ifi don wani kudin aina ramammiya ne ko to amma Allah hore ka tsiyo babba ko ba ka da aure ka saya ka yi layyakar ka zama kaman abin nan ai hadisi ma zo manzon Allah da habi kabshaini amlahaini aqranaini annabi ya yi layya da rago biyu masu kahonni kosassu haka manzon Allah ya zaba yayi da ka hadisai da dama sun nuna in hadaya ne in kaza ne duk a nemo kotsassu da ka yace arba'un la tajuzu fil adwa'i dabba iri hudu bai halatta a yi layya da su ba al'aura albayyinu auruha dabba mai ido ɗaya wacce ido ɗayan ta bayyana ƙarar babu ita ne ƙarar ba ido ɗayan babu ya to ba a layya da ita wal maridatul bayyinu maradiha da dabba mara lafiya wanda rashin lafiyanta ya bayyana ko a nesa ka hangota kasa wannan ba cikakken lafiya wal arja al bayyinu zal'aha da gurguwa wacce gurguntakanta ya bayyana karar kana gani da kyar take dingisawa wacce ta bayyana karar ita din gurguwa ce ba dabban da dan koshi ba akwai dabban da koshi ne ya kai baya iya takawa mai kyau to wancan ba gurgu bane wancan lafiyayye ne wal kasiratu lati la da dabba karyayye wacce ba ta iya tattakawa waɗannan ba a layya da su amma fa in ka riga ka saya na layya ne sai matsalan ya faru daga baya wani ya jefe ta ido ya tsiyaye masa ruwan ido, da aka idon kwata-kwata ya daina aiki ba wai sakacinka ba ne to wannan ba laifi za ka yi layya da shi sai in kana da hali ka ga daman ka sayar ka sai wani ba laifi amma ba wai sakaci kai ba haka illan ya zo ya faru daga ba ba sakacinka ba laifi zai yi layya ko mara lafiyan da ya bayyana ka sai shi lafiyayye ba matsala kafin ranar layyar rashin lafiya ya bayyana ba wai sakacinka ba kuma ka iya kokarin ka samar da magani bai warke ba zuwa ranan wannan babu laifi zaka yi layya da shi da sauran illolin misali da haka yake cewa lakum fiha manafi ku da kuka yanka hadaya ko layya kuma kuna da abun amfanuwa a jikin dabban da kuka yanka na layya ko hadaya ila ajalin musamma zuwa wani lokaci da aka kayyade ma'ana wannan dabba da ka yanka a hadaya ko wannan dabbanka da ka yanka a layya kai ma kana da ikon ka amfana da ita ina ma'anan ka amfana da ita kai ma zaka ci namanta ila ajalin musamma zuwa wani lokaci da aka kayyade ina lokaci da aka kayyade zuwa lokacin karewan naman kenan an yanka kana iya raba ta kashi uku kamar yadda aka yi shara bakunan malamai kashi ɗaya ka ci na cinka kashi ɗaya na kyauta kashi ɗaya na rabiya kana iya raba kashi uku kashi ɗaya sadaka kashi biyu aje ta kayi ta ci kana iya ranka duka kaki kyauta ka kaki sadaka ka yi ta ce sunan ka marowaci amma bai ba ta layyan ba bai bata hadayan ba amma da za ka yi kyauta da shi ka yi sadaka ka ci ka aje sauran kuma a firiji ana ci kaɗan-kaɗan ba laifi ya yi yake cewa sun mahilluha ilal baitil atiq ai sun mahilluha ai mahallul hadi wurin da ake zuwa a tabbatar da hadaya a inda ake nuna aikin hajji ta ƙare mahilluha muhallin inda hadayan ake tabbatarwa ilal baitul atiqi zuwa ɗakin Allah da daddan ɗaki wato ɗakin Ka'aba abin da yake nufi a lokacin da aka yanka wannan hadaya aikin hajji ta ƙare me ya rage sai kuma a je ɗakin Ka'aba sai a yi ɗawaful wada'i ko kuma ɗawaful ifada daga nan shikenan aikin hajji ya ƙare sai kuma a jiraran da za a baro Makka sai a zo a yi ɗawaful wada'i shikenan ibadan hajji ya ƙare za mu tsaya a nan mu zo mu tashi wa likulli ummatin ja'alnaha man sakat li yadhkuru smallahi abinda muka karanta na daidai Allah ya ba mu ladansa kuskure da kuma tuntuban harshe Allah ya fe mana azumi da muke yi ubangiji Allah ya karba mana azumin mu addu'o'i gaba ɗaya da kowa yake yi na biyan bukata da yayewan matsaloli muna roƙon Allah madaukakin sarki albarkan wannan azumi da muke ɗaukawa Allah maɗaukakin sarki ya yaye wa duk wani mai matsala matsalansa, duk wanda yake cikin damuwa Allah ka yaye masa damuwansa, shugabanninmu Allah ka datar da su zuwa ga abin da yake daidai, tun daga shugaban ƙasa har gwamna har sarki har masu unguwanni, Allah ka kama hannayensu, inda ya fi zama alkhairi da maslaha ga talakawa da al'umma, Allah ka ɗaura su a wurin, inda yake shine mafi alkhairi, akwai ƙuntatawa, akwai jin zarafin al'umma Allah Kar ka nuna musu wannan wurin Allah ka datar da su zuwa ga abin da yake daidai Allah ka kawo mana zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ya magance mana matsalolin talauci da yake addaban mutane halin kunci da ake ciki Allah ka yaye mana masu damuwa Allah ka yaye musu damuwansu marasa lafiya Allah ya ba su lafiya waɗanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ya ji kansu Allah kai gafara cikin kabarinsu mu da muka rike dage a duniya Allah ya sa mu cika da imani Allah ya sa mu gama da duniya lafiya Allah ya sa mu mutu akan musulunci Allah ya sa mu cika da kalman shahada Allahumma inna nasta'inuka wa nastahdik wa nastaghfiruka wa natubu ilaik wa nu'minu bika wa natawakkalu alaik wa nusni alayka alkhayra kullahu wa nashkuruka wa la nakfuruk wa nakhla'u wa natruku man yafjuruk Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjud wa ilayka nas'a wa nahfid narju rahmataka wa nakhsha 'adabak inna 'adabakal jidda bil kafirin mulhaq subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk